الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله يقول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤسدة عباد الله افتتح الله تعالى هذه الصورة العظيمة بقسم عظيم يبين حقيقة الإنسان ويبين شرف بلد الله الحرام ثم عطف الله على ذلك بذكر الوالدية والمولودية ليلفت النظر إلى ما في ذلك من بالغ حكمته وإتقان صنعته وبعد هذه الأقسام يأتي جواب القسم في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد قال القرطبي رحمه الله قال علماؤنا أول ما يكابد الإنسان قد أسرته ثم إذا قمت قماطا وشد رباطا يكابد, يكابد الضيق والتعب ثم يكابد الإرضاء ولو فاته لباع ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام ثم يكابد الختان والعوجاء والأحزان ثم يكابد المعلم وصولته والمعدب وسياسته والأستاذ وهيبته ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه ثم شغل الأولاد والخدم والأجناد ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والخدم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها من صداء الرأس ووضع الأدراس ورمض العين وغم الدين ووضع السن وعلم الأذن ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس ولا يمضي عليه يوم إلا يكافي فيه شدة ولا يكابد إلا مشقة ثم الموت بعد ذلك كله ثم مسألة الملك ودقة القلب ودقة القبر وظلمته ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار انتهى كلام القرطبي قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وما هذا كله فإن الإنسان يتصرف تصرف من لا يحسب لنفسه حسابا ولا يعلم أنه مأخوذ بعمله ولا يتوقع أن يقدر عليه أحد بل إنه يطغى ويتجبر وينسى ويتذمر وإذا دعي إلى الخير يبخل ويقول أهلكت مالا لبدا ويظن أن الله لا يراه ولا يعلم سره ونجواه كلا والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ثم جابهت الصورة الإنسان وناقشته بذكر فيض من آلاء الله عليه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فسبحان من خلق وقال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والقائل أيضا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ونذائر هذه في آي الذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 نعم الله على العبد بعد أن ذكر العينين واللسان والشفتين يذكر الله ما عودأه في الإنسان من القدرة على إدراك الخير والشر وعلى التمييز بين الهدى والضلال وعلى التفريق بين الحق والباطل فقال جل من قائل وهديناه النجدين وعلى الإنسان أن يستعين بهذه النعمة في اقتحام الأقبة التي تحول بينه وبين الجنة وتحول بينه وبين النجاة الأقبة التي يبينها الله له في قوله وما أدراك ما العقبة إنها عقبة صعبة يتخاذل منها النفس ويهولها الشيطان ويغور بها الحياة الدنيا ولكن المؤمن الذي يتمسك بحبل الله المتين يعرف كيف يقتهمها فك رقبا أو إطعام في يوم ذي مسغبا يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا وبهذه الأعمال أحبتي في الله يرجو المرء ثواب الله ومغفرة خالقه الجبار عباد الله اتقوا الله وهلموا إلى كتابه متدبرين ومعتبرين واعلموا وعملوا جاهدين لتنالوا رضا رب العالمين عباد الله إن هذه السورة الكريمة تدعونا إلى التكافل الاجتماعي والتراحم بين المسلمين وتدعونا إلى الإيمان والموافاة بالصبر والرحمة فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون uwa masu albarka, wannan huduba tana kokarin a komawa da mu ne zuwa ga wata sura daga cikin suran alkur'ani mai girma ita ce suratul balad don mu tsaya mu kalli abin da ke cikinta wannan sura takaitacciya mai faɗin ma'ana ta fara ne da magana akan rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya rantse da garin makka ya kuma rantse da ainihin wato darajar da ya baiwa ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasancewar ya halasta mushi ya yaki a garin makka Allah ya ce la uqsimu bi hadha balad wa anta hillun bi hadha balad sannan Allah ya ce wa walidin wa ma walad kuma Allah yana rantsuwa da Adamu alaihi salam da kuma dukkanin 'ya'yan Adamu bisa ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suka yi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sakamakon wannan rantsuwar cewa babu shakka Allah ya halicci ɗan adam cikin wahalhalu wahala bayan wahala alimamul imamu a cikin tafsirinsa ya ce malamanmu suna gaya mana cewa farkon wahala da ɗan adam zai sha ita ce yanke cibiyar shi da ake daga nan kuma sai goyo da mahaifiyarsa take masa wanda ta goya shi ya ji matsatsin goyo sai ya sa kuka ya ji gajiya ya kama bacci daga nan kuma sai shayarwa da wahalar da zai sha wanda in ba a shayar da shi din ba ma sai mutu sannan sai wahalan fitan haƙori da wahalan yaye wanda wahala ce mai girma da wahalar kaciya da cututtuka da bakin ciki iri-iri da wahalar koyon karatu da irin wato wahalar da zai sha a hannun malamin shi ko mai karantar da shi sannan wahalar neman aure da gaggawar da yake da ta a rayuwa da wahalar da zai sha bayan ya tara 'ya'ya ya tara ma'aikata ya tara mabiya ya tara waɗanda suke karkashe shi sannan kuma ƙoƙarin zai gina gida zai gina bene ga gajiya bai ankara ba ya ga shekaru sun zo mishi ya zuba sannan ya ji ya fara ciwon kafa da ciwon gwiwa da ciwon baya banda rigingimu da bala'o'i waɗanda ke samun shi yau da gobe wanda ba za a iya kirga su ba ba za a iya kawo su ba wata rana ciwon kai wata rana ciwon haƙori wata ran ciwon ido wata rana bashi ya danne shi wata rana shekaru sun yi kata-kata da shi wata rana ciwon kunne sannan wata rana ya shiga cikin wata fitina game da dukiyarsa ko kanshi ko 'ya'yansa sannan wata rana a buge shi wata rana a kama shi a rufe karshe malam ya ce kai babu wata rana da ɗan adam zai wuce ta cikinta ce sai ya fuskanci wata jarabawa da tsanani a ciki sannan bayan wannan kuma gaba ɗaya ya ɗanɗani tsananin mutuwa da magaginta da kuma abin da ke cikin kabari na tambayar da mala'iku za su mushi da abin da za a yi mushi a cikin kabari na matse kabarin da bakin duhun da ke cikin kabari sannan tashin alkiyama da gabatar da mutane a gaban Allah kafin mutum ya san makoman shi zuwa aljanna ko zuwa wuta Kurtubi ya ce wannan shine bayanin da malaman su suka musu game da fassara wannan aya faɗin Allah inna khalaqal insana fi kabad Allah ya sa mu tsira babu shakka kamar yadda Allah yake cewa hakika mun yi wahayi zuwa gare ka na wannan alqur'ani dan kai wa'azi ga mutanen babban birnin na makka da sauran garuruwan da ke kewaye da a duniya ga baki daya ka gaya musu cewa akwai tashin alkiyama wata rana wadda babu kokonto a cikinta wanda a wannan rana za a raba mutane zuwa gida biyu wasu su tafi aljanna wasu su tafi wuta Allah ka mu daga wuta amma duk da wannan irin bayani da aka wa dan adam sai ka ga yana rayuwa rayuwar da mutumin da baya lissafa me yake yi rayuwar mutumi wanda yana ganin kamar ba za a kama shi ba idan yayi wani abu rayuwar mutumin da yake ganin kamar Allah bai san da shi ba ko da yaushe zaka gan shi yana wuce iyaka yana ganin ya isa ya karfi yana mantawa da lahira sannan kuma yana yawan korafi akan rayuwar duniya idan aka kiraye shi aka ce zo ka aikata abin alkhairi da dukiyarka ko rayuwarka sai ya ce a'a ai na riga na yi a baya a halattu malan lubada gaskiya na riga na yi ba zan iya ba kuma yana manta cewa Allah na ganinsa yana tsammanin Allah bai san sirrinsa da abin da yake boyewa ba ba haka ne. babu shakka Allah ya san sirrinka da abin da kake boyewa ya kai ɗan adam domin Allah yana cewa Shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida sannan ya daidaitu akan al'arshi ya san duk abin da ke yawo yake kurɗaɗawa cikin ƙasa da abin da ke fitowa daga cikinta da abin da ke sauka daga sama da abin da ke komawa zuwa sama kuma Allah yana tare da kudin da kuke sannan Allah ya san duk abin da kuke yi akan idan shi kuke wannan sura ta ci gaba da bayyana wa ɗan adam tana tattaunawa da shi tana gaya mishi irin ni'imomin da Allah ya mishi daga ciki akwai idan juna guda biyu da Allah ya sanya maka a fuskarka da harshe da kuma ainihin wato labba waɗanda ke rufe da harshen Allah subhanahu ta'ala ya kyauta ya kyauta halittar ɗan adam kamar yadda yake cewa shine wanda ya fara halittar ɗan adam daga ƙasa sannan eh, ya kyautata halittar shi hakanan kuma Allah yake cewa hakika Allah subhanahu ta'ala ya halicci dan adam min sulalatin min tin daga wani abu da aka tsakura aka zazzaba na ƙasa sannan ya sanya kuma halitta ta gaba maniyi wanda aka aje shi a cikin wata ma'ajiya matabbaciya wato mahaifa sannan Allah ya halicci daga wannan maniyin ya halicci gudan tsoka daga tsokan nan ya halicci babban tsoka sannan ya maida ta kasan ya sanya mata ƙasusuwa. sannan aka kifa mata fata sannan aka juya shi zuwa halittar wani sabon mutum Allah da kanshi ya shi kirari ya ce tsarki ya tabbata ga Allah albarka ta tabbata ga Allah wanda ya fi dukkanin masu yin halitta iya halitta akwai ayoyi ire-iren waɗannan da yawa a cikin alkur'ani masu bayanin halittar da Allah ya ta adam a cikin mahaifarsa bayan da Allah ya ambaci waɗannan ni'imomi na ido da harshe da labba sai kuma ya ambaci wata babban ni'ima wadda take bambanta dan adam da dukkan wata halitta ita ce ni'imar hankali wanda ke ba mutum dama ya bambanta tsakanin alkhairi da sharri ya iya gane me shirya me bata ya iya gane me daidai ne kuskure wannan ita ce Allah ya ce wa hadainahu najdai kuma mun shaitar da shi mun nuna mishi hanyoyi guda biyu abin da yake wajibi akan dan adam ya amfani da wannan dama da Allah ya bashi ta hankali wannan ni'ima ya amfani da ita don ya tsallaka wata gada wata sarƙaƙiya wacce za ta iya hana shi tsira ita ce wannan da aka ce falakata hamal aqaba yau me zai hana ya tsalle ya tsallaka al'aqaba wannan doron da aka ce akwai shi a cikin jahannama da zai hana mutum tsira din bai aiki na kwarai ba Allah ya bada labari da kanshi ya ce wa ma adraka mal aqaba da ya sanar sheka abin da ake ce ma al'aqaba din nan Allah ya ce wannan akabar ita ce za ka yi aiki na kirki sai ka tsira wani wuri ne mai wahala tsallakawa wanda rayuka suke taɓewa wajen tsallaka shi wanda kuma shedan yake ƙara kurutawa mutane wannan rami sannan kuma rayuwar duniya take rudan bil adama daga wannan rami sai dai mumini wanda yake rike da igiyar Allah mai karfi ya san yadda zai yi tsallaka ta yaya ne Allah ya ce fakku ba. ɗan ta wuya ɗan ta bayi da ainihin samar musu da yanci au amun fi yawmin bi masraba ko kuma ciyar da masu jin yunwa mabukata a cikin zamanin da ake matukar yunwa kamar zamanin da muke ciki nan wa za ka ciyar musamman yatiman za makaraba maraya wanda yake makusancinka au miskinan ba matara ba ko talaka wanda jikin shi buɗe-buɗe da ƙasa saboda talauci babu shakka waɗannan ayyuka suna daga cikin ayyuka da za su ba ɗan adam damar ya samu lada ya samu shiga a gurin Allah Ubangijinsa da gafara a gurin mahaliccinsa musamman a wannan zamani da mutane ke cikin yunwa da fatara wanda duk Allah ya bashi arziki a hannunsa to Allah ya bashi mukulli wanda zai bude ya shiga aljanna sai dai yake budewa ya taimaki kanshi ya ciyar da dukiyar nan wajen taimakon gajiyayyu da ciyar da masu jin yunwa da taimakon marasa karfi ya ku bayin Allah mu dawo cikin alkur'ani mai girma hankalin mu ya dawo ga alkur'ani mu dinga karanta shi muna tadabburin ayoyinsa muna ɗaukan izina daga abin da Allah yake faɗa mana sannan mu kasance muna aiki da ƙoƙarin samun yarda Allah ubangijin talikai ya ku bayin Allah wannan sura suratul baladi abinda take karantar da mu shine taimakon kai da kai taimakon junanmu a cikin al'ummanmu, da tausaya wa junanmu a cikin musulmai kuma tana kiran mu zuwa ga imani da kyautata wa juna da yin haƙuri da juna da tausaya wa junanmu mu ji tsoron Allah ya 'yan uwa musulmai mu yi aiki sannan mu san cewa Allah yana tare da wanda suke jin tsoron shi wanda suke kyautatawa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وحد اللهم صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن في بلاد المسلمين اللهم أصلح ولاة أمورنا وأيد سلطان بلادنا وخذ بيده إلى ما تحب وترضى اللهم أنزل علينا بركات من السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في أثمارنا وبارك لنا في أثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار